Wasiƙar wacce tun a ranar 29 ga watan Satumba shugaban majalisar soja ta CNSP janar Abdulrahman Tani ya saka wa hannu ta shigo hannunmu manema labarai a yammacin wannan litinin biyu ga watan Oktoba. Jagoran sojojin juyin mulkin na mai cewa ina farin cikin isar da saƙon taya murnar zagayowar wannan rana ta ɗaya ga watan Oktoba zuwa gare ka da gwamnatinka da al'ummar Najeriya. zan kuma yi amfani da wannan dama da sunana da na majalisar cnsp da gwamnati don jaddada aniyar mu ta bada haɗin kai a dukkan yunkurin ƙarfafa hulɗa da ci gaban dangantaka da ɗan'uwantakar da ke tsakanin ƙasashen nan namu biyu a al'ummominmu. mu janar Abdulrahman tani a wannan wasiƙa ya bayyana fatan ganin gwamnatocin ƙasashen biyu wato najeriya da nishar masu makoma guda za su samar da hanyoyin shayo kan kowane irin saɓanin da ya taso a tsakaninsu domin tabbatar da ci gaban zaman lafiya a tsakanin ƙasashen nan namu ya da kanwa masu al'ummomi 'yan uwan juna dangantaka ta yi tsami a tsakanin hukumomin najeriya da nishar sakamakon juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba muhammad bazum a ƙarshen watan yulin da ya gabata a yayin da majalisar CNSP ke cewa bakin alkalami ya bushe. Shugaban rikon sai da yawo Bola Ahmed Tinubu da takwarorinsa na kasashen kungiyar sun ce ba za ta sabu ba dole ne a mayar da hamburaren shugaban kasa kan kujerarsa. Mafari kenan aka yi ta kai ruwa rana. To a yanzu da aka yi haka masana sha'anin diflomasiya irin su Mustapha Abdullahi na kallon wannan yunkuri na hukumomin Nijar a matsayin wanda ka iya buɗe hanyar zama kan teburin sulhu. Ta san ita diflomasiya dama ana iya samun ba a gane ma juna ba amma dai in har aka ci gaba ana ma'amala lalle lalle za a ciwo kan wannan abin to da mu da najeriya ka sani iyaka da muke ta daga difa zuwa doso don ka in ce magaya su kuma daga borno zuwa birnin kebbi kuma da nan kadiba ga ko'ina iyaka dangi ne al'adodinmu guda ne a mu guda ne ana iya samun targaɗa tsakanin mai iko da mai iko amma dai diplomasiya tsakanin ƙasa lalle dole ta ci gaba wata wasikar taya murnar ta daban da shugaban majalisar cnsp ya rubuta ita ce wacce ya aike wa jagoran sojojin juyin mulkin ƙasar gina konakiri kanal mamadi dumbuya a albarkacin bukin ranar samun yancin kai karo na 65 da gudanar a wannan litinin biyu ga watan oktoba janar cani ya jinjina wa hukumomin gine saboda goyon bayan da suka baiwa nishar a washe garin barkewar rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan yuli har ma wasu rahotanni na cewa Nijar ta halarci bikin faretin na kasar Gine ta hanyar wata tawagar jami'an kasar da aka aika ta kanas. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.